daga gare shi. Wala in azaƙonahu na ma a ba'da dharra amassathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur kuma wallahi idan mun ɗanɗana masa yalwa ta arziki da lafiya bayan talauci da cuta da suka shafe shi hakika za ka ji shi yana cewa na rabu da cuta kunci ya gushe daga gare ni baya gode wa Allah akan hakan lalle shi mai yawan alfahari ne da daga kai ga mutane da faɗin rai saboda ni'imar da